Zaben gwamnan Ekiti shine karo na farko da jam'iyyar PDP mai mulki ta yi nasarar amshe jiya da gano babbar jam'iyyar adawa ta ABC. A conducted election in Ekiti that is free of violence and Shi dai wannan zabe da ta jakadan Amurka a Najeriya James N. Whistle ke fatan zai zama mizani don gudanar da zabe mai inganci a babban zaben Najeriya Fabrairun baɗi ya samu zuba ido mafi yawan 'yan sanda a duk zaɓukan ma da aka taɓa yi a baya da suka kai dubu talatin. PDP dai ta buƙaci APC ta rungumi kaddara da ta yi murna kamar yadda PDP ta ce ce ta yi da ta sha kaya zaben jihar Ido da Comrade Adams Oshimole ya lashe. Ko da yake gab da wancan zaben na Ido an yi shugaban ma'aikata na gwamnan Olaitan Oyerin da ya kisan gilla. Wanda Adams Oshimole ya kalubalanci gwamnatin tarayya lalle ilalla sai ta gano wane ne ya yi kisan. Tuni dai gwamna Fayemi na Ikiti mai barin gado ya taya mai jiran gado Ayo Faye shi murna da nuna inda dai wannan shine zaɓin al'ummar Ikiti to ai shi kenan. Shin 'yan Ikiti mutum suka zaɓa ko jam'iyya? Ita ce tambayar da na yi masanin kimiyyar siyasa Dr. Sadiq Abba wanda ya zaga don duba zaben. Mutane da yawa sun la'akar kan cewa su sun gaji da bin adawa da gwamnatin tarayya ba su ganin komai a kasa in an sun zaɓi dan adawa shi yasa suka fita. Haka dai nake in dai ba a yi magudi ba a yi wani rufa-rufa ba in dai talakawa da suka fita na sun fita sun zaɓe tsakani da Allah ba wani rufa-rufa ba wani maguda ciki. Tunanin su shine ya kamata a tafi da gwamnatin tarayya don su samu moriya da wasu jihohin da suke gani su suke ji su samun moriya to amma har yanzu dai zaben bai kare ba na imani kan cewa apc za su je kotu kafin su je kotu suna da hujjoji da yawan za su nuna a kotu akan cewa su suka ci zaɓe to wannan sai a hakura kafin a san ba a yi maguli ko ba an tafka maguli sai an je kotu kotu suka bayyana waye ci eh, a gaskiya amma wannan yanayin dokta me yake nunawa ga babban zaɓe na ƙasa na dubu biyu goma sha biyar da karfin wayannan jam'iyyu biyu PDP da APC. Abun da faru a Ekiti ya nuna kan cewa ba jam'iyyar da za ta zai zana ce tun da mu muke da wannan jiya jiyan zai zama namu. zai iya zaɓe dubu biyu da goma sha biyar jihohin da yake ƙarshen pdp su ma su yi asaran su jihohin da suka ƙarshen apc su ma su yi asaran su in za a yi haka yana da kyau a cikin demokradiyya zai nuna ba wanda yake da karfin fatin sa yake da wannan jiya dole fatin ta dinga ci a demokradiyyance dai yana da kyau amma ba mu san a siyasance ko yana da kyau ko ba da kyau ba apc dai na nuna irin hakan ba zai shafi shirinta na lashe zaben tarayya ba a dubu biyu da goma sha biyar mai ni shine sakataren jam'iyyar. Babu kuma demokradiyya da za ta ci gaba ba dawa. Mu ba gudu ba ja da baya. Jam'iyyar APC jam'iyya ce ta al'umman Najeriya tana nan a haɗe da ƙarfinta shugabanninta kuma suna nan kansu a haɗe suna tafiyar da ita da goyon bayan 'yan Najeriya insha Allah za ta ci zaɓe 2015. Tambayar da za a jira amsa nan ita ce shin uwar jam'iyyar APC mai gwagwarmayar kawar da barazanar tsige ta Adama Murtala Nyako za ta amshi sakamakon zaben Ekiti da nuna gaba ta fi baya yawa ko dai za ta kalubalanci sakamakon zaben ne a kotu. Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.